Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Manyan jarumai ne matsalar harkar fim, in ji Adam A. Adam. daya daga cikin jarumai da suka dade ana fafatawa da su a cikin masana'antar fina-finai ta kanewood wato adam a adam wanda aka fi sani da mai gaskiya ya bayyana manyan jaruman masana'antar kanewood a matsayin matsalar da harkar fim take fuskanta jarumin ya bayyana haka ne a lokacin da suke tattaunawa da majiyarmu dangane da irin rawar da jarumai suke takawa wajen ci gaban masana'antar inda ya fara da cewar to shi jarumi gani za a iya cewa shine ƙashin bayan harkar fim saboda shi ake gani a cikin akwatin talabijin don haka masu kallo ba su san kowa ba sai jarumi wannan ta sa duk wani abin yabo na karewa a kan jarumi ne mun tambaye shi ko me yasa ba a ganin sa yanzu a fina-finai kamar lokacin baya sai ya ce to abu biyu ne na farko na samu dama na tafi na ƙara karatu na biyu kuma matsalar ita harkar fim ɗin musamman manyan jarumai da suke ganin su ne harkar fim ɗin don babu su ba za a yi ba don haka suke ɗaukarwa wa kansu su ne masu yi idan aka kawo musu fim da sunan wanda ba sa so sai su ce lalle sai an cire sunan wane a cikin fim ɗin sannan za su yi an sha kira na fim amma sai daga baya na ji shiru kuma sai in ga fim ɗin ya fita idan na yi bincike sai na samu labarin wani jarumi ne ya yasa aka cire sunana sun kasa gane cewa Allah ne kawai yake yi ya kamata su gane cewa da yawa waɗanda aka yi wa walakanci a harkar nan yanzu su ne za ka samu sun zama wasu. alama dai wannan abin yana damun ka sosai ko gaskiya ne domin ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an shayi min haka kuma wannan abin ba daidai ba ne don kana ganin lokacinka ne ka rinka wa wani saboda wata manufa taka don haka ina kira ga abokan harkar mu na fim musamman ma manyan jaruman da suke ganin idan babu su ba harkar da su ji tsoron Allah a akan lamarinsu domin idan yau su ne gobe ba su bane.